يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya mai lamba ta biyu unguwar jigwal garin biyu jihar Borno inda muke gabatar da karatu na littafin sunan Turmuzi na Imam Turmuzi a ina jin mun gabatar da karatuttuka talatin da takwas yau shine karatu na talatin da tara kimanin da mun kai wata biyu mun tafi hutun karatu tun kafin azumi to duk da mun sanar a kan tun farkon makon nan za mu zo za mu dawo da karatu amma yau ne allah ya kaddara yau shine karatunmu na farko sai dai a wanda ya ji ya isar wanda bai ji ba batun an dawo karatu insha Allah ta'ala yau shine karatunmu na talatin da tara a sunan turmuzi yau kwanan wata na arabiya laraba muna da eh, juma'a muna da sha bakwai yanzu muna daren laraba ko muna daren 22 da biyu eh, ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 437 daren 27 ga watar mai julai ko shekara ta 2016 miladiya ina shi obale a daidai na ka tsaya za mu ji ko babin kuɗe da abakar kai babi na 27 a kitabul hajji to shi kenan daidai ne babi na ashirin da bakwai a kitabul hajji ina yin littafin ga to sai ka zo ka zo a kusa ai babi na ashirin da bakwai a kitabul hajji eh, babi na ashirin da takwas kai ko eh, mun tsaya babi na ashirin da bakwai mun karanta yau za mu tashi babi na ashirin da takwas babun ma ja'a fi dabu'i yusibu hal muhrim me ce dabu' abakar menene zabu'i maƙulu maƙulu me maƙulu da baburanci maƙulu me kenan kura eh, kura babun ma ja'a babin bayanin da ya zo fi dabu'i kura ne yusibu halmufar mai aiki aji ya samu kasa su magaji akwai yawo zai iya zuwa aiki aji ya tafi yawo daji to ka shiga yawo <laughs> sai kura mai aikin hajji ya haɗu da kura to yaya za a yi abin da ake so a faɗa zai iya farautan kura ko san ba a yadda mai aiki aji ya farauta ba don Allah ce ghairu illi saidi wa antum hurum ba halatta muku farauta ba in kuna aiki aji to sai mai aikin haji ya ci karo da kura a daji shin in ya kashe kuran yana da laifin yayi farauta yana aikin haji ko yaya sai imamu turmuzi yace haddathana ahmad ibn mani qala haddathana isma'il bin ibrahim qala akhbarana ibn jurayj an abdullah bin ubayd bin umair an ibn abi ammar qala qultu li jabir ibn abi ammar yace nace wa jabir adhabu asaidun hiya kura shin shi ma kayan farauta ne ba maki wani ce to ina ma za ka haɗu da kura a makka duk kai da ka ga tsarin makka yanzu wanda zuka ne da duwatsu a ce shekara dubu da ɗari hudun baya ai ba ƙaramar bakar daji ba ne yanzu ne kana in ka taso daga madina za ka zo makka za ka riga tafiya a mota amma a da tafiya ce da kafa tafiya ce da dabbobi don koda inda ka'abar take duwatsu ne manya-manya ta zaga zaga dutse ake fasawa a yi hanya to ka san da dai wannan wuri akwai koraye ka san dai da wannan wuri akwai muggan dawa sai aka tambayi annabi mutum ne yana aiki haji sai ga kura in ya kashe shi a saidun hiya ya yi farauta kenan ya samu matsala haji ƙala na'am sai ce eh ƙala ita kullu sai na ce ha? zan ci ta ne qala na sai aka yace eh qala sai nace qultu sai nace a qala hu rasulullah wannan eh, eh, ibnu abi ammar yana tambayan jabir ne ibnu abi ammar yana tambayan jabir yace eh, jabir kuma sahabi ne na ya yace wa jabir shin idan mai aikin haji ya ga kura ya kashe a saidun hiya kura ma kayan farauta ne ta kwarai kuwa sai yace a kuluha ana cin naman kura ne qala na sai ce eh eh qultu sai ta qalahu rasulullah Allah ne fada qala na قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي ابن المديني كي وعنين علي ابن المديني ما لم يواي kaga kwana biyu ba kai muraja ba ubali abu ali ibn al-madini malamin waye malamin imam bukhari na waje ne shigo to ali ibn al-madini malamin imam bukhari wanda imam bukhari bai yace bai taba ganin idonsa bai taba ganin mai ilimin ali ibn al-madini ba ali ibn al-madini yace idonsa bai taba ganin mai hazakar imam bukhari ba قال يحيى بن سعيد وروى جرير خادم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول أمر اصاب والأمل على هذا الحديث عند بعض أهل المغرب إذا أصاب ضبعا اذن من أي كهد يكشي كورة أن عليه الجزاء فكما كوينا حديث تومينين حديثنا يبامنا إلي نفرق يانونا منع شن نامن كورة يا حلتك قل يا يا حلتك akwai hadisin da ya nuna ma dab da abin na safa akwai wani fawa da yake sayar da naman kura zamanin annabi saboda haka wannan kenan kaga kura shine babbo wasu na fassara zi'ibu kura to zi'ibu ba kura bane kerkeci a baburance ana ce masa kwartaklak shine wanda ya zo a cikin suratu yusuf ya ambace sa a suratu yusuf ina jin a wurare guda biyu wuri na farko wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum ghafiluna wanda a harshen annabi yaqub wuri na biyu qalu ya abana a wuri sau uku ya kira na biyu yaran su mai da martani la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah wuri na uku qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa na yusufa inda mata'ina fa akalahu az-zi'b wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ya kawo shi a qur'ani wuri uku wuri uku kuma a suratu yusuf to anan idan muka duba kenan cin naman kura ya halatta ɗaya kenan sa'an nan kuma na biyu mai aikin hajji bai halatta ya kashe kura in yana aiki aji ba da alata ghairu muhillis saibi wa antum a ba ku ji kura ya kama ga farmaki don kare kanka ka kashe shi wannan dabar <clears throat> amma abin da ake magana an haramtar kawai don kana kwaɗayin naman ka kashe shi sannan kuwa ce idan ka kashe kurar za ka biya sakamakonsa daidai wa daidai domin dama Allah ya ce duk wanda ya kashe dabbar farauta fa jaza'u mithla ma qatala min an'am sai ka duba wani dabba ne cikin dabbobin gida wanda zai kama da wannan dabbar kuma ya sa su a kilo nauyin su daya sai ka saya sai ka yi sadaka da shi babu ma ja'a fil iqtisali li dukhuli makka babin bayanin da yazo game da wanka don shiga garin makka makka gari ne mai albarka Allah ya rantse da shi a suratul tin والتين والزيتون وطور سينين سيمي وهذا البلد الأمين الله يا رب ده wannan gari amintacce shine makka makka ta samu daraja don ɗakin Allah wanda ɗakin da ake cewa ɗaki ne na Allah a makka yake kuma a makka din fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala an-nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kaga safa kaga marwa kaga ka'abar kaga zamzam din kaga abin da ya shafi eh, abin eh, muzdalifa abin da ya shafi arafa kaga duk wayan wurare ne daga a cikin makaɗin ko wurare ne na sha'airullah to babin wanka don shiga garin makka imamu turmuzi a wannan babin ya kawo hadisi guda ɗaya amma da'ifi ne يجي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح البلخي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يجي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة النبي أي وانكا دون شغامي garin قال مكه fakhi a كنت انا يجي فخ الفخ wasu sun kira da fahu da fa'un da kha'un wani wuri ne yana kusa da makka Al al-muhib a qabri yace alfah yana tsakanin makka da mina in daga makka kafi da zaka tafi mina ko daga mina kafi to zaka yi makka mina ba na naija ba mina na makka wanda nan zaka zo mina akwai masjidu namira ka yi azhar da la'asar a lokacin azhar sai ka fita sai wajen tsayuwar arafa wanda a nan ake yanka annabi ya ce zabahtu ha huna wa mina ha man har. to shi wani wuri da ake kira fah yana tsakanin makka da mina in ji muhib a tsabri al ya ce ya zo cikin sunan darul kudni da jimun madadin fah ya zo da fajju fajju amma gaskiya wanda ya shahara shine fakhu da kha'un mai ɗigo a sama ba jimu mai ɗigo a tsakiyarta ba yadda ya zo cikin kutul muktazi a cikin annihaya yace fakh wuri ne duk da yana tsakanin makka da mina amma ya fi kusa da makka sama da kusancinsa da mina wasu suka ce fakhu shine wurin da aka binne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ruwaito wannan hadisin daga wurinsa abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar a nan fako aka binne shi kaga wani hadisi daga ibn umar aka rawaito yace annabi yayi wanka yayin da zai shiga maka a fakh to wani wuri fakhu da ibn umar ya rasu ana aka binne shi radiyallahu anhu to a nan kaga wannan hadisi ya nuna mana da annabi zai shiga makka yayi wanka amma hadisin ce muku da ifi ne qala abu isa hadha hadithun ghayra mahfuz ghayru mahfuz yace wannan hadisin bai samu kiyayewa ba والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة ما قلنا ما في إنجاز حديث موقوف shi annabi ba wai shi ba ibnu umar ne ya tsara wa kansa duk lokacin da ya zo shiga makka ya yi wanka wa bihi yaqulu shafi ko shi da maganar imamu shafi a mazhabin shafi'iyya yustahabbu al-iktisalu li dukhul makka mustahabbi ne mutum yayi wanka in zai shiga makka a mazhabin imamu shafi alhafiz ya faɗa ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari Ya ce ibn munzir ya ce, wanka don shiga makka mustahabbun inda jami'il ulama wajen malamai gaba ɗaya, in za ka shiga makka ka yi wanka mustahabbi ne ka shiga ne don hajji ka shiga ne don umara ka shiga ne don tsarin kaya Za ka shiga ne don sayar da kaya Za ka shiga ne don duba don ganin likita ka shiga ne don kai ne likitan duk wanda zai shiga makka mustahabbi ne ya wanka in ji imamu eh, ibn munzir a wajen gaba ɗaya malamai haka ibn munzir ya ce amma duka suka ce ko da ka zo aiki hajji ka zo shiga maka baka yi wanka ba walai fi tarki inda wani fidiya to babu fansa ba za ka ka za a aiki hajji akwai abubuwan da in ka bari baka yi ba sai a ce sai ka yanka dabba madadinsa kari over dinsa sai ka yi azumi ko ka yi azumi ko ka ciyar da miskinai to wanka shiga garin maka don ba ka yi musabi ne don ba ka yi ba ka ko ka bai samu damuwa ba kuma babu wani fansa na yanka a kanka don ba ka yi ba ba ce da miskinai babu azumi don ba ka yi ba ina fata an gane wani. wannan in ji ibn mundir kenan amma da yawa wasu ka ce ba sai ka yi wanka ba in ka yi alwala ma madadin wanka din yayi a mazabin shafi'a suka ce in baka samu damar wanka ba sai ka yi taimama kamar mai janaba ne in bai samu damar wanka ba ai alwala bai kama shi ba sai ya taimama wani a mazabin shafi'a ibn tini ya ce mu mutanen ba su ambaci don za ka shiga makka ka yi wanka ba sai dai mu mutanen mu in ji ah, ibn tini sun ce in za ka yi dawafi ka yi wanka don dawafi a takaicen takaitawa wannan maganganun malamai wanka don shiga makka kamar wasu malaman fito suna cewa ghusl dukhuli makka ko ghusl li dukhuli makka a shi kam annabi sallallahu alaihi wasallam bai lazimtar wa kansa wanka don zai shiga makka ba amma ibnu umar yana yi wa kansa haka a anan kenan saboda haka a ka'ida don mutum zai shiga garin makka yayi wanka a wajen da yawa cikin malamai ya yi musabi bai wanka ba bai yi laifi ba duk da galibi yau ma idan mutum zai shiga makka don haji ko umara to galibi suna wanka don misali idan mutum ya je aikin haji ko umara sai ya fara da madina to duk randa zai bar madina sun hau mota sun fito ana tsayuwa a zulhulaifa masjidu zulhulaifa masallaci ne yanzu a gine a wurin wanda annabi ya ce shine miƙatin mutanen madina a wurin zai samu a wurin ake sayar da abinan harami zai karbi zai sai haramin su a wurin ya shiga ga su da daban ɗaki yi wanka ya sa harami in ya hau mota awa hudu biyar in irin dogi motocin nan sai tsinci kansa a makka kaga ya shigo kenan da me da wanka wankansa ma na ɗaukar harami ya shigo da ita ka ba shi da damuwa ta wannan bangaren to wannan kenan sai anan malam yayi babi babun ma ja fi dukhulin nabi sallallahu alaihi wasallam makka min a'laha wa khurujihi min asfaliha babin annabi ya shigo makka ta sama sai ya fita da ya tashi barin garin sai ya fita ta ƙasa to kaga kai yanzu yau ina zaka je kana neman sama ina zaka je kana neman ƙasa a makka tunda ba da motar kanka za ka je ba hotel da ta ɗauke ka ita ce za ta shigar da kai makka a motarta ita za ta fitar da kai daga makka a motarta ba za ka ce ina ne sama ina ƙasa ba to sai mu ji menene ake nufi da shiga makka ta sama fita ta ƙasa kar wani ɗauka ta sama ana son lalle lalle za ka shigo makka ka shigo a jirgi ko helicopter ko menene in za ka fita ka fita a ƙasa kenan a mota a luxurious ko menene ka fita ba haka ake nufi ba za mu ji حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة تتي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عائشة تتي ده النبي يزو مكة دخل من أعلاها يا شيخ مكة تسمع kaga ka san ba jirgi ba don zamanin ba jirgi ai wa kharaja min asfaliha ya fita ta kasa imam bukhari ya kawo sahih bukhari hadisi na dubu da da biyar biyu. imam muslim a sahihu muslim hadisi na dubu da da da biyu hamsin takwas. to jama'a me ake nufi da shiga makka ta sama da shiga makka ta ƙasa makka inda ake nufi ta inda annabi ya shiga akwai wani dutse ana ce masa saniyatu kada dutsen kada da annabi ya tashi fita kuma sai fito ta ƙasa wani dutse ana ce masa saniyatu kuda dutsen kuda kenan ya shiga ta saniyatu kada ya fita ta saniyatu kuda shi ne abin da ake nufi ya eh, ce saniya jama'a ba dutse ba ka samu ga tsauni ga tsauni ga dutse ga dutse a tsakaninsu ga hanya duk wanda ya je maka yanzu ga akwai yankuna da yawa a cikin garin makka ma za ga dutse da dutse ga hanya tsakani to akwai dutsen da ake kira sanetu kada dutse da dutse amma ga wani hanya siriri a tsakiya sanetu kuda shi ma dutse da dutse ga hanya a tsakiya sai dai ɗayan wurin tudu tudu ne shi yasa aka ce ya shiga ta sama ɗayan kuwa wurin gangara gangara ne shi yasa aka ce ya shiga ta ƙasa to amma shin dole ne idan mutum zai shiga makka sai ya lalibi saniyatu kada in zai fita ya lalibi saniyatu kudan ko kuda ba dole ba malamai suka ce wannan saniyatu kada annabi ya shigo ta wurin don ya dace da ta inda ya zo ne da zai fita ya fita ta saniyatu kudan don ya dace da inda zai je ne saboda haka don mutum ya zo shiga makka shi ta ina ne ya zo kawai sai shiga daga madina ya zo daga jidda ya zo daga ina ya zo daga ina ya zo duk hanyar da ya dace hanyar da hotel ɗinsa yake sai bi da shi to shi da kenan abu da ke nufi amma shi annabi ko da aisha ta faɗa wata ruwaya annabi ya yi ne domin shi ne hanyar da ya fi masa hanyoyin da suka fi masa sauƙi a lokacin amma yanzu ba a ce sunna ce dole sai ka bi wa'ancan hanyoyin ba مالك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو يوسف حديث عائشة حديث حسن صحيح باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا باب بيان da yace annabi ya shiga makka da rana to kaga wannan wata matsala ce yanzu aka yi ka je aiki haji baka da zaka yaushe zaka shiga makka galibi masu shiga makka ma yanzu duk da ana shiga da rana amma ana shiga da dare don galibi za ka galibi otal otal suka ɗauki mutum ne bayan la'asar in sun ɗauki mutum bayan la'asar a madina inda yana madina su zo da shi su yi tafiya da shi na wasu mintoci su zo da shi zuwa hulaifa a bada kamar minti talatin zuwa awa ɗaya kowa ya sayi harami ya wanka ya sa ya ɗauniya to yawanci an tashi kafin a iso makka daga madina da ana magariba da sha a hanya za a kai irin karfe sha ɗayan dare sha biyu dare wani ma karfe biyu dare yanzu yawanci tsari yawanci haka ake shiga musamman galibi alhazawo mu na najeriya da yankin afirka to kaga kuma ana ce manzo Allah ya shiga maka da rana to kada wani ya je aiki haji a zuwa ce za a shiga dare ce shi aje shi hanya ya kwana <laughs> a waje shigo washe gari da rana Sai sa sai ka riga sauraron nasu in ba gaba in ba ka samu ilimi yadda ya dace ba sai a ji ana rigima da kai a abin da bai dace a yi rigima ba mun ji annabi ya shiga maka da rana to yanzu sai mu saurari hadisi mu ji bayanan malamai kuma akan hadisi إمام الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا النبي عاش da درانا annabi ya shiga makka da rana to anan wannan hadisin cewa annabi ya shiga makka da rana sallallahu alaihi wasallam imamu ibn majah ya ka a sunan hadisi mai lamba 2941 imamu ahmad a musnad hadisi na 2230 na ibn majah 2941 abu isa imamu turmuzi ya ce hadisi ne hasan yana da kyau imam al-bukhari ya ka hadisi a sahihul bukhari daga ibnu umar cewa batan nabi sallallahu alaihi wasallam bi duwa annabi da ya tashi zuwa makka ya taso daga madina ya tashi zuwa makka akwai wani wuri ana kiransa ziduwa yana zuwa ziduwa dare yayi dare sai annabi ya kwana a wurin da gari ya waye thumma dakhala makka sai shigo makka bayan wayewar gari shi ya ce wa kani ibn umar fa'alu shi sa, ibn umar shi ma in zo shiga maka sai ya kwana a ziduwa in gare waye sai ya shiga al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari ce, wa huwa zahirun fi dukhuli nahar wani a zahiri ya nuna mana annabi ya shiga maka da yaushe da rana da ya kwana a ziduwa da gare ya waye sai ya shiga to sai ce wa amma dukhulu laylan Inji eh, eh, ibnu hajar al-asqalani falam ya qaminu sallallahu alaihi wasallam illa fi umratil ji'rana cewa annabi ya zo hajji ko umara ya shiga makka da daddare duk shigansa da rana ne sau ɗaya ne annabi ya shiga da daddare shi da umarar da ya ɗauko ta daga ji'rana shi kan ya shigo da ya ɗau harami ya shigo makka da daddare a daren ya ƙarasa umararsa ya koma cikin dare zai kwana a jiran don dama umara irin su zamani annabi ma idan mutum ya zama umara bai fiye gama ta a minti ashirin talatin ba tunda a lokacin mutane ba yawa ta ko da a hudaibiya da aka fito umara ai dubu da ɗari hudu dubu da ɗari hudu amma yanzu in ka je alal akalli wurin za ka samu umara ma za su samu mutane miliyan ɗaya sama da miliyan ɗaya to kaga yanzu ma da akwai yawan jama'a ka zo awa ɗaya za ka gama umara musamman ma in ɗawafi ka samu a ƙasa za ka yi don dama step na biyu da na uku ɗin shine zagaye mai yawa in a ƙasa za ka yi ko babu cunkoso a yanzu ma za ka iya ka gama ko da shige sa'ayi tsakanin safa da marwa akwai tazara minti talatin arba'in awa ɗaya ka gama shi yasa duk abin da ake kira umara idan mutum ya je awa ɗaya menene yana shiga dai ya je gindin harami ya gaba don aiki biyu ne ka yi dawafi bakwai ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi nan sai ka je ka yi aski to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga ji'irana ya yi wa makka shigan dare ya yi umara a makka din a daren ya sake dawo ji'irana ya kwana to kaga kenan duk shigowar da annabi ya yi makka don aji ko umara da rana ya yi amma sau ɗaya a umaran ji'irana ya yi mata shigan dare har ma wanda suke jera rana masu ɗauka ya kwana a gida da an yi dare da shi ya fita ya shiga makka da ya umara kuma sai sake dawowa ya kwana a gida a rana. yadda ashabu sunan guda uku suka roto a hadisi mukhrish al-ka'bi imamu nasa'i ya yi amfani da wannan hadisin ya kafa hujja da ya halatta mai aiki ko umara ya shiga makka da daddare sai kafa hujja da hadisin umrar jirana annabi ya shigo madina da daddare makka da daddare sa'id ibn mansur ya samu daga ibrahim nakhai cewa kanu yastahibbuna an yadkhulu makka naharan wa yakhruju laylan su ibrahim nakhai su a wurin su mustahabbi ne in ka tashi shiga makka ka shiga da rana in ka tashi fita ka fita da daddare an samu daga ba shi kuma atwa ibn abi rabah dalibin eh, eh, ibn abbas yace in shi tun fadkhulu laylan eh, in kun so ku shiga maka da daddare innakum lastum ka rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku ba kamar manzo Allah ba saboda haka babu bambanci in ka so ka shiga maka da daddare in ka so ka shiga da rana don kai ba kamar manzo Allah ba don me innahu kana imaman shi annabi wane ne shi shugaba ne ba wai ana nufin shugaban kamar wani gwamna ko shugaban kasa ke nufi ba a'a ana nufin imamun Yukta bihi shugaba ne da ake kwaikwayo da shi shugaba ne wanda kowa shi ya dace a bawa yan jarida shi yasa zala yana da yan jarida ba su Mato Adamu ba ba yan bbc ba ba haruna dauda biyu ba yana da yan jarida an gane ko su ne irin sun mista sai na abu huraira an gane ko eh. Ee, eh, su abdullahi ibn umar su aisha radiyallahu anha su jabir ha yanzu ana anwaye anwaye ba su bane suka kawo mana ba rahoto bane wannan ka rahoto ne wannan ko ba sa ƙarya yan jarida yau kuma suna ƙarya to kaga eh, shi yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da rana an gane ko yawancin shigansa da rana ne fa habba an yadkhulaha naharan li yarahu nas yana so ya shiga da rana don mutane su rika ganin sa don a rika ganin me yayi a wurin sa ne za a koyi aikin hajji a wurin sa za a koyi umara a ga yayi tawafi yayi sa'i an gane ko to shi yasa yake shiga da rana don aya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana Yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kuma annabi da kansa ya khudu anni Mana manasika ku koyi hajjin ku a wurina to shi yasa yake shiga da rana don kowa ya gani amma ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yau yana raye to ba zai ma da ba zai shiga da rana zai shiga da dare don yanzu makka lailu hawa na hari hasawa daranta da rananta da daya haske ne na lantarki ba kamar Najeriya ba eh kana shiga ko da kwarkwata ne a ƙasa zaka iya ganta. to kaga yanzu ka akwai haske amma kaga da a zamanin da kaga babu haske wutar lantarki ba ka yinji ba ka kaza ba ka kaza ka za zo ne mai a ci balballe mai menene to shi yasa manzo Allah zai shiga da rana ga shi amma yanzu maka ko ina kake haske ne dare da rananta haske ne tunda ba a ɗauke mata wuta tunda gashi nan eh, za ka ji wani ya ce maka yana da shekara talatin yana da shekara arba'in a makka wuta ma ya yi numfashi na ya ɗan dim ya ƙaru na bai taɓa yi ba <laughs> a nan ne sai rika kowane talabijin ana ta da injin daga sai gaga. ya yi ne amma yanzu idan ka je hotel ɗaya in ka ɗauka irin su saudiyan nan hotel ɗaya sai ka ga wutanta ta kai kusan wutan garin nan gaba ɗaya hotel ɗaya ba hotel ɗaya wutanta ya ya ji wutan garin nan gaba ɗaya to hotel ne ta kai hawa sha hawa ashirin kuma kowace hawa tana da dakuna ɗari kuma tana da lifta sama da ƙasa ga sunan birji kuma su duk wuta ne ba ƙarin wuta suke ja ba ga ac ga wane ne ga wane ne ga tarkuce kala kala to dai a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga makka da rana don mutane su ganshi su koyi aikin haji a wurin shi an gane ko shi yasa ma wani lokacin ya zo dawaji sai ya hau dabba don a riga hango shi a ga me yake yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka don ka shiga maka da rana ka shiga maka da daddare duk falalar su ɗaya ne ladan su ɗaya ne da sharadi liman taka da takawa kai shiga sharadi na biyu ka iya to masha Allah ku duk ladan su ɗaya ne to bari mu ƙara sharadi na uku ya zanto kuma don Allah babu ma ja fi karahiyati raf'il yadaini inda ru'yatul baiti babin bayanin makruhi ne ka daga hannaye yayin da kaga Ka'aba ka san wasu sun ga Ka'aba sai su daga hannu suna hango ta sai su daga wani kuma ba sai ya ga Ka'aba ba in ya ga wani agogo agogo wani tambari na Ka'aba nan sai daga mata kuma galibi abu ne yake wahalar da mutane shi wannan abun kana shiga maka farkon gari maka. shi ne abun da ka hango sai ka dauka ga Ka'abar kusa kusa da za a soke ka mota sai ka yi awa biyar ka shiga wurin ba to wani ma yana ganin wani agogo agogon sai daga hannu sai ja sauke ne nan ga ba to dai a takaice babin nawa yana nuna makaruhi ne ka daga hannu don kaga ka'aba ba a daga hannu don an gan shi duk da za ku ji maganganun malamai حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي كزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل jabir بن عبد an tambayi jabir dan بن a الله ايرفع الرجل يديه اذا راى البيت شيء idan mutum ya ga ka'aba zai daga hannunsa ne da wasu aka ce wani ma ranar da zai tafi sai zai dawafin ban kwana sai ga suna tafiya da baya baya suna yi wa ka'aba baya baya suna kuka da majina da hawaye to kun ga wannan ba sunna bace an ce wa jabir shin mutum zai daga hannunsa don ya ga ka'aba sai jabir ga amsa da ya bayar faƙala sai ce hajjajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu dai sahabbai mun yi haji tare da annabi afa kunna naf'aluhu tsammanin ku muna yi ne mu da annabi ba mu yi saboda haka don mutum ya ga ka'aba ya daga mata hannu yace ba a yi abu ne a baya aka zo aka fara qala abu isa imam turmuzi yace raf'ul yadaini daga hannaye biyu inda ru'yatul bait don kaga ka'aba inna ma na'rifuhu min hadith shu'ba mun san sa ne a hadithin shu'ba an abi qaza'a wa abu qaza'a shi ko abu qaza'a ismuhu suwaid bin hujr sunansa uh, suwaid dan hujr hadisin nan da muka karanta yana da rauni shi yasa malamai suka tattauna aka matsayin haka shi dai jabir kunji yace mun yi hajji tare da annabi ba ma daga hannu don mun ga ka'aba to anan uh, kamar uh, shi ne magana um, abu hanifa da mali da shafi'i mazabinsu yanda imam tsaibi ya ce mazabin abu hanifa da mali da shafi mazayi hudu da muke da su uku a ciki suka ce daga hannu don kawo ka'aba baya cikin shari'a amma imam ahmad ibn hanbal da sufyanu sauri su sun nuna cewa uh, sunna ce idan mutum ya ga ɗakin ka'aba ko ya iso inda za a ga ka'aba bai gani ba ya ga ɗakin ka'aba da idonsa ya zo ya gani ko kuma ya zo inda za a ga ɗakin ka'abar bai gani ba amma bai gani ba don me ko don duhu ko kuma don shi makaho ne suka ce to sunna ce ya tsaya ya yi addu'a yana ɗaga hannunsa sama su ba sai ɗaga wa ka'aba hannu biyu ba amma in ya zo inda zai hangi ka'aba ya ganta ko bai ganta ba don makanta ko don duhu to ya tsaya ya daga hannu ya yi addu'a wannan shi ka annabi bai yi ba imamu shafi'i ya ka cikin musulun nasa daga ibnu jurayj ibnu jurayj ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga dakin ka'aba yana daga hannunsa sai ta allama zid hadal bait tashrifan wa ta'ziman wa mahaba وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا هو برا wai manzo Allah sai daga hannu ya ce ya Allah ka ƙara wa ɗakin Ka'aban nan daraja da girma da ƙwarjini kuma ka karawa wanda ya darajanta dakin nan ya karrama shi cikin wayanda suka zo aiki aji ko umara ka karawa wa mai shi daraja da girmama da karimci Imam Shafi ya kawo hadisin a Muslim nasa amma ƙashin gaskiya wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisi na imamu shafi'i bai inganta ba don hadisi ne mu'abbal tsakanin ibnu jurai zuwa ga annabi sanin kuwa sanadin hadisi akwai sa'idu ibnu salim al-qaddah akwai maganganu akan sai da imamu shauka ne faɗa don haka an tattaro hadisi hadisan da suka inganta a duniya ba a samu hadisin da don kaga ka'aba ka daga hannu ba ba ga hadisin da don kaga ka'aba ka tsaya ka daga hannu ka yi addu'a ba dai hadisan da aka samu ba su inganta ba shi ya sa ma eh, eh, malamai suka ce cewa in ka ka'aba ka daga hannu wani hukumin shari'i hukunci ne na shari'a ka kawo shi hukunci na shari'a kuma la subutu illa bi dalil baya tabbatuwa sai da me sai da dalili to tunda annabi bai yi ba kuma bai ce a yi ba to babu wani daga hannu addu'ar da zaka yi don kaga ka'aba musamman idan kana karanta littafin min muslim na shi abubakar jabir aljazairi akwai babin da akwai inda kawo in ka ka'aba ga addu'o'i da karatukan da zaka yi wannan babu wannan bai inganta hadisi ba duk da aka ce shi sai na umar in ya kalli ka'aba yana to alama anta salam wa minka salam fa hayyina rabbuna bis salam ya Allah kai ne mai aminci aminci da gare ka ka gaishe mu da gaisuwar aminci amma dai magana mafi inganci idan mutum ya zo shiga haramin ka'aba kawai in ya zo addu'ar da ka saba yi na shiga masallaci shi za ka yi bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatika in ka zo fita bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba fadlika don ka aba ba laifi kana iya alhamdulillah a zuciyarka godiya wa Allah bisa wannan ni'ima amma wai a ce a nuna ta a tsaya yi wata addu'a ta musamman wannan bata zo a shari'a ba amma babu laifi kana da wabi za ka yi addu'o'inka kana sa'ayi za ka yi addu'o'inka ka gama dawabi ka zo kai nafila raka bi za ka yi addu'o'inka bayan ka kammala dawabi kana iya daga hannu ka yi addu'o'inka addu'ar da ka ji ga masallaci amma ba wai addu'ar don ka ga ka'aba ga addu'ar ka ba imam turmuzi ya ce babu ma ja a kaifa tsawa babu bayanin da zuwa ya ma ake dawafi don ayin qur'ani yayi magana dawafi amma bai ce ga yadda ake yi ba wa tsahir baitai li qa'ifina kaga li qa'ifina masu dawafi wal akifina war ruka'i sujud amma yadda ake dawafin hadisi ne yazo da shi sunna ne yazo da shi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka sai shiga masallaci ya kasa da ma'arifa masjidul haram masallacin ka'aba ga masallacin kuma ka'aba tana can ciki annabi yana zuwa abin da ya fara fasta lamal sai ya sumbaci hajarul aswad asalin istalama daga assalam ya gaishe da hajar al-aswad menene gaishe shi ya taba shi ya sumbaci hannu a shi hajar al idan ka zo ana son kafin ka fara dawafi ka sumbace shi ka taba shi ka sumbace hannu ka taba shi ka sumbace hannu to amma kuma in akwai matsi to ba a ce sai ka yi matsi ka je ka taba ba wani daga a matsin nan a yi ta matsi da shi ya je shi ma wai bakinsa yake so ya sa ya su na duka sai ga wani ya tunkuɗa masa kai sai ga haƙwara sun zube a wuta shi ya ɗauka gwanin a shi ya wahalar da kanshi in ba za ka iya ka iso wurin ba kana zuwa setin wurin za ka candle grade sai ka tsaya setin candle sai ka daga hannu kamar mai daga mutane hannu na gaisuwa sai ka daga hannu ta bangaren dutsen haka eh, in ka daga hannu ka ce Allahu akbar ko bismillah wallahu akbar sai ka sauke hannu amma wani sai ka ya daga wa dutsen hannu sai ya sumbaci hannu ba a na hannu sai in hannu ya taba dutsen sai ka sumbaci hannu in bai taba dutsen ba sai ka daga kawai ka yi ishara sai ka sauke kuma duk lokacin da ka yi zagayo ka zo setinsa ka yi ɗaya ko ka sake ɗagawa haka har ka yi bakwai amma in ka daga ba za ka sumbata hannu ba in ka taba za ka sumbata hannu sumbatar hannun kuma su malike da sun suka ce za ka sumbata ne ba ƙara kar ka zo kana sumbatar hannu ka yi kukan tsuntsu za ka sumbata ce ba ƙara ka ga malamin fikihu ba su barin abu sai sun bi kwakwaf <laughs> sun tantance maka yadda za ka yi wannan ke to anan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastalama al-hajar ya taba dutse ma'ana ya sumbace ta thumma mada ala yamini sai ya tafi ta daman sa ya shiga dawaki faramala an gane ko to gashi dole annabi ya zo dawafi ya samu sama dutse ya sumbace nan sama. ko yau din ai annabi ya zo za ba shi wuri yayi ko <laughs> ko mutane miliyan nawa ne suke waje za su jama'a mu yi baya ga rasulullahi to balle kuma shi manzo Allah ba zai so a yi abin da za a yi matsi ba to da manzo Allah ya zo da wajin faramala salasa sai sassarfa zagaye ukun farko sau nawa sau uku kasa ana da wafin sau bakwai to in ka zo setin hajjal aswa din zaga fara dama kana zuwa filin tsawafin ka riga kallon sama sama duk inda ga candle green a tsaye haka sai ka je setin candle green din za ka iya ga da larabci sun rubuta bidayatul mataf inda ake fara tsawafi da turanci ma sun rubuta to shi kenan zagaye ukun farko in ka zo ɗawafin za ka yi sassarfa amma ku ji fa ɗawafi iri biyu ake iri uku akwai ɗawafin hajji ɗaya akwai ɗawafin umara biyu akwai ɗawafin nafila shine wanda za ka sa kayan gida ka zo yi to wannan cewa zagaye uku za ka yi sassarfa ɗin sai ɗawafi ne na hajji ko na umara amma na nafila babu wannan sassarfa kuma wannan sassar ba namiji ne kadai ban da mace ita mace normal tafiya za ta kuma idan aka ce sassar ba galibi wasu ba sa ganewa wani sai zo kawai ya tsinka da gudu a wurin wani ga wani balarabe ya ruga a guje kamar bai kama wani wani ga bakin fata ka san problem da yake damu mutum zai je makka ya yi karatu ya yi ilimi amma inda basirarsa zai bata sai ga in ya ga balarabe yana wani abu sai ɗauka wannan daidai ne sai ruga kawai kuma wani zaka ga zaka yi mamakin sa malami ne kawai sai ga shi ma ya tsinci a guje kana rike shi ma yana kwacewa to ba ta yi gudu ba idan ake ba ka ƙara akan saurinka kaɗan shi kenan ba amma mutane ga mutum ya bankaɗe wannan da ya bankaɗe wannan ko babu kowa ma ce ka yi gudu a wajen kawai za ka fara sauri sai takun saurin kamar yadda shi ba faɗi ba kurkusa yadda za ka ga abuna haka za ka yi kuma ba a ce sai eh, eh, eh, dole ba in akwai mutane to an sauke maka to za ka yi sassarfar sama za ka tashi wani wuri ma idan aka zo kafa gaba zai taba gasa ne ba zai sassarfa don mazi wannan kenan kuma wani lokacin mutane suna da wata damuwa kowa ya fi so ya yi ɗawacin a ƙasa a step na ƙasa don ƙasan ya fi kusa amma fa ƙasan ya fi matsu saman ka zagaye ne mai yawa don wani da ya je da aka yi ɗawafi a saman ya zagayo ya ce ya ƙare ko aka ce ai saura shida ya ce ai ba zan iya ba sai ya hotel <laughs> wai ran da za a dawo ya ce ya ce wato bari da ya ɗawafi kan kwana shi ne sai wani ya ce masa to kai wani ɗawa mai za ka yi kai ka zo ka kalli birni ka koma gida ka ban wani dama kai abin da ya kawo kare to kaga idan kana ga ƙasa akwai a kan da ka je kana gudu kana cutar da wani sai ka yi ɗawafi a step na biyu ko na uku shi galibi ba a matsi sai ka yi sassarfarka ka mai kyau sannan kuma in kai sassar ba uku din kudin sai ka da ka yi tafiya hankali amma wani lokaci ma za ka je ka gabata ma suna sassar ba wace wa mace za ta yi sassar ba a dawafi da sa'ayi duk inda namiji zai sassar ba mace ba za ta yi ba don mace Allah ya ce ita yar hutu ce kara wahalar da ita shi yasa ba daidai bane ka kwanta ta je gona tana ta noma tana kaza ba daidai bane don ko da a dawafi da sa'ayi wanda Allah ne ce tun daga zamanin annabi kira ayi, amma duk inda aka ce sassarfa sai a ce banda mata to a can ma Allah bai ce ta yi sassarfa ba sai ka zo ka ce ta yi sassarfa gona <laughs> an gane ko amma in ita ta so za ta yi gonanta ba wai don ta ciyar da kanta ba ko ba ba za ta yi kuma kayar da za ta yi fita na addini to wannan babu laifin kayar da tunda zamanin annabi akwai matan da za su suna da gonakinsu na dabino to shi da kenan sai annabi ya sassarfa zagaye uku wa masha sai tafiya a hankali arba'an zagaye uku don wani fa ya daɗa wafi na wani zai ɗauka abin gasa ne bari in gama kafin suwa ne bari in gama kafin suwa ne to ashe shirme tafka ko duk yadda za ka yi a hankalin ma in za ka tafi kafa mutane nawa kake takawa balle a ko za ka je ka ruga a wujen wannan ke wa masha arba sun atal maqam da annabi gama zagaye bakwai sai ya zo maqamu ibrahim wurin yanzu zaga sun dai wani gini sun sa wani kwalba na gwalagwalai sun lullube ta wannan setin wurin fa qala sai annabi ce wa takhidhu min maqami ibrahim musalla al-baqara fa salla rak'atayn sai nafila raka'a biyu a wurin wal maqam bainahu wa bainal bayt maqam ibrahim yana tsakaninsa da dakin ka'aba sun ma'atal hajar sai ya zo wajen hajar aswad ba da raka ta ne bayan raka a biyu fassalama sai ya sumbata sun ba jama'a sun ma kharaja ila safa sana ya fita zuwa dutsen safa a dunnu hukal mai ruwa ce ina zata yace inna safa wal marwa ta min sha'irillah to jama'a wani hadisi ya nuna mana yadda annabi ya dawafi to amma kun ga wannan nafila raka biyu da ake yi za ga yanzu wannan wuri da kake gani makamu ibrahim ma wuri ne na masu dawaci baya isa su sai ga wani kato ya zo ya sa matarsa tana nafila kabi yana ture mutane sai ga ya sabautar da matsin da ana mutuwa wanda ko da zamanin sahabbai din ba dole bane a yi nafila wurin mustahabbi ne in ba cunkoso in ba ka wannan nafila raka kabi ka gama dawacin ka kana iya koma baya can inda masallaci yake kai amma problem za jira an zo an matsa wurin kaga maza da mata a garwai ana ta sallah kaga jami'an tsaron saudiya suna kokarin cire mata cikin maza amma mata ina sun ɗauka dole sai kayi aure kana yi ma za ga ana ta wucewa a gabanka to ba ka yi shirme ba sallah ana ta wucewa a gabanka wucewa ina nafila raka'a biyu na tawafi nafila ce mai tsada to sai ka inda ana ta wucewa gaban ka don za mutum zai kafin kai nafila raka biyu mutane sun kai dubu sun wuce a gaban ka to me kai sai kai baya ka shiga cikin masallacin ka samu wuri cikin natsuwa kai nafilar ka raka biyu don ba dole sai a wurin ba har ma akwai fatawar ma ya halatta mutum ya bar nafilar ma in ya so da ya yi dawafin sai dai kowa masaukinsa ya nafilar ma ya yi to balle ga masallaci hawa nawa ga wurare da yawa can kaga na ɗaya jami'an tsaro suna cewa ya hujja wanda ba wurin zama mana ya hajja kaga na ɗaya ka kare dokar su sannan ko na biyu an ji an garba maza da mata na uku kana sallah din ma ga mace nan ga nan sannan ko na uku ana wucewa gaban saboda haka duk wanda zai je aikin haji labudda ya nemi ilimi in ba ba zai je ya bata kudin sa ne kawai sai yana gani yayi gwaninta saboda haka shi yasa Usaimin idan ka dubi littafin موسوعات الاحكام والفتاوى الشرعيه لاصحاب الفضيله an tambaye su wannan nafila raka'a biyu na bayan dawafin eh, dole sai mutum ya yi a makamu ibrahim ne yake yanzu yin sa a makamu ibrahim a laifi ne da yace kai baka da haƙƙin yin abun a wurin don garin ka zo kana yi in wani ya zo in yace zai tsaya za a hankaɗo shi ne ƙarshen daga ka mutuwa a wurin ka ji an mutu an jikkata an suma ko kuma in an take maka wuya ka mutu ji usaimin ka mutu mushe kai dan wuta ne ka kashe kanka da Allah ta wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin to anan aka ce da annabi ya gama sai ya zo ya nufi inda safa da marwa yake kuma daidai inda zaka kammala dawafin za ga hanya a rubuta maka a tsari ilal matsaf hanya zuwa safa da eh, eh, ila sa'i to sai ka bi wannan hanyar akwai zamzam za ka samu a wurin ka sha don ka samu karfin jikinka sai ka je wajen sa'i tsakanin safa da marwa mai ruwa ya ci adabi yana hangan safa da marwa sai karanta wannan ayar amma annabi ya kasa ful ba inna safa wal marwata min sha'irillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم sai ta abda'u bima bada Allah wa bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi ba sai da Allah ce inna safa kafi yace wal marwa to haka ake wata ruwa ko ce la ilaha illa wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la ilaha illa wahda anjaza wa'ada, wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda wannan kenan قال وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل الباب ما جاء في الرمل min alhajar ila alhajar fi babin bayanin da ya zo game da sassarfa min alhajar ila alhajar daga hajar al zuwa hajar al ka zo ka fara dawafi da hajar al in babu cunkoson jama'a zagaya uku farko sassarfa za ka yi amma yadda na gaya mana dawafi ne na hajji ko umara amma dawafin neman lada haka na nafila kawai za ka yi tafiya ne duka باب السرطان إمام الترمذي حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب أم مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي رمل من الحجر إلى الحجر النبي أسأل صرفا لقى حجر الأسود زوى حجر الأسود ثلاثا أزاقي أكو ومشى أربعا سي فيه تفيا أزاقي نوع قدو قال في الباب علي بن عمر كيف أديني أكو يسوني زاقي بقيني سيأكل أكو يكأيك يسوني hudu ka yi su hankali don kada matsanta maka wannan kenan قال وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي امام الشافعي yace idza taraka ar-ramal amdan idan mutum yazo dawafi jama'a inda za a yi sassarfa ba jama'a ma ya yin sassarfa a matsayin sa namiji da gangan faqada asa'a ya muna na bai daidai ba wala a alaihi amma ba za a ce sai ya yi azumi sai ya yanka daba sai ya yi fansa ba hajjinsa ko umararsa ya yi amma bai kyauta ba wai za lamiyar yarmul fil ashwaqi salasa idan ya zagaye uku farko bai yi sassarfa ba an gane ko ko da ganko da mantuwa ya yi uku din ba sassarfa to lam'iyar yarmul ma ma baqiya to a zagayen da ya rage ba zai sassarfa ba kare ta tunda a zagaye uku farko ban yi ba bari in yi ana na hudu da na biyar da na shida in yi ƙara in biya a'a matsayinsa ya riga wuce ina fata an gane wannan kenan ba zai yi so a saura ba wa qala ba'dul alil ilmi laysa ala ahli makka ramal wasu mabuta ilmi suka ce wai in kai dan makka ne babu sassarfa a kanka wala ala man ahrama min ko wanda ya dau harami a makka to wannan maganar su ne babu nan sai akai sassarfa dai duk wanda ya zo dawafin haji ko umara in namiji zai yi a zagaye uku akwai wayanda suke ganin sassarfar ma jama'a an sauke shi wai namijin ka zo ko da wafi haji ko umara ba sai ka yi sassarfar ba amma jama'a mai eh, magana mafi inganci yana nan har duniya ta shi asali ina ga fara samun sassarfa hadisi ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makka yayi umara sai yan makka suka ce dama kun san madina akwai yunwa akwai cututtuka to mu sa musu ido idan muhammad ya zo da sabansa muka ga alamar yunwa ya cinye su ko muka ga ba su da laka ba su da action kawai mu yi kansu kawai mu yi musu musu mu kashe su mun samu damar da da wuya mu samu nan gaba Tana sun zo garin mu wani kafin maka ta zanto garin musulunci idan kuma mun gansu da action action to mu rufa kanmu asiri sai Allah ya gaya wa mala'ika jibril ka je ka gawa annabi ga abinda kafiran maka suka fara don haka zagaye ugun farko duk namiji ya ciro hannun sama daga harami hannun dama din ya ciro daga harami in zai rufe haramin ya rufe jam'insa mozin nasa na hagu ya rufe amma na daman kasan dama ya fi action ya barta a waje ayaye sannan kuma zagaye uku farko a yi sassarfa alamar da akwai ta <laughs> to shi da sai suka yi zagaye ukun farko din da wannan action din suka ce kai jama'a ba za mu iya su ba to sai ibnu abbas yake ganin to tun da haka ne yanzu an shafe tun da yanzu babu masu sa idon <laughs> ina fata an gane ta ce gaskiya magana ibnu abbas bai inganta ba domin annabi da ya zo ma hajji na na hajjatul wadadi an ci makka da yaƙi ta zama daular islama sojojin annabi sun fi dubu ashirin to ya yi wannan sassarfa don a nuna mana an yi fara yi ne don dalili amma har duniya ya tashi ta zama sunna ina fata an gane to wannan da wannan ne Nasiru dina albani a cikin littafinsa alhawi min fatawal albani ya mayar da martani ga waɗanda suka ce wanka ranar juma'a wajibi ne wai sai in mutum yana da dauda shi makaniki ne ko ba haka ba ko ya zo daga gona ranar juma'a futu-futu to shi ne wanka ya zo juma'a wajibi ne kamar sarkin noma shi ne kenan wai wanka ranar juma'a wajibi ne kawai suka ja wani hadisi sai aka ce kaddara da annabi ya ga wani ne da dotti ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne to har wanda ba shi da dotti shi ma me wajibi ne yadda aka shar'anta sassarfa don a tauna tsakuwa wasu makiya su ji tsoro to ai har yanzu ba a ɗauke ta ba har duniya ta shi maza alghamam ya eh? hadari to bari ya ce akwai hadari ya eh? ya eh? ku yi magana mara masha Allah masha Allah akwai hadari shi gana sai mu tsaya nan mu yi uzuri mu yi uzuri tana yanzu muka ce ma ya akwai matsi kar a yi sassarfa to sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala ranar asabar mai zuwa za mu ci gaba da sunanin turmuzi inda muka tsaya sannan kuwa zadin ma'ad za yi ta ranar juma'a sannan kuma akwai wata ƙwarya-ƙwaryar karatu da shi za mu riƙa yinsa da wasu irgagun mutane saura kawai sai dai ku zo ku ji karatu a yanin gizo-gizo insha Allah ta'ala a eh, kana magana ne? sai mu tsaya na abu da faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko gutun duma insha Allah ya yafe mana Allah bamu damuna mai albarka marasa lafiya Allah ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك